وكل بدعاته ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ونجين درسنا أليلة الدين هدو لتاتي قلوب المرام مع الإمام أحمد بن علي بن حجر الأبطلاني وند يا رسول جرى دري تقول ده همسن دبي شكرو دري بيار لتمانين دشدة دوسو تشيجي من ربنا الله سبحانه وتعالى ya yi mana rahama tare da shi muna cikin kitabun zakat kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na 634 zuwa hadisi na 638 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu hukuncin zarka hukuncin zarka da ta shafi wato shuke-shuke da kuma yayin itatuwa zakar shuka da na 'ya'yan itatuwa wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga jabir bin abdullah Allah madaukaki ya kara masa yarda tare da mahaifinsa domin jabir da mahaifinsa dukkan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an rasulillah ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa fi ma duna khamsi awaqin min alwariki sadaqa babu zakka a cikin azurfa da ta kasa ukiya biyar babu zakka a cikin azurfa idan yawan azurfan ya gaza ukiya biyar fi ma duna khamsi awaqin abinda ya gaza abinda ya kasa ukiya biyar min alwariki na azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka a tare da shi game da sharhin wannan hadisin ibn hajar cikin fathul bari mujallad na shafi na 277 yana magana game da abinda ake kira ukiya shine awaqin yace jam'u ukiya shine awaqin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan azurfa bata kai ukiya biyar ba to babu zakka a cikin ka menene ukiya ibn hajar yace miqdarul ukiya fi hadal hadith gwargwadon yawan azurfa da ake kiransa ukiya daya game da wannan yanda hadisin ya mana ishara gare shi arba'una dirhaman idan sulallan azurfa sun kai guda arba'in nan ne ake cewa an samu ukiya guda daya idan sun lalla na agurfa sun kai guda arba'in to sai a ce an samu ukiya guda daya wani littafi ne ma'auni ne da ake gane wato ainihin kimar da azurfa take kaiwa kafin zakata waje ba kanta ibn hajar ya ce bil ittifaqi wannan an samu ittifaqi na malaman sunna gaba daya a tarihin musulunci babu wani malami da ya jayayya akan haka azurfa sai ta kai ukiya daya ukiya ɗaya kuma menene kimarta ne a samu wato sulallan azurfa guda 40 wal muradu bi dirhami al min al idan aka ce dirhami ana nufin wato azurfa tsantsa sule na azurfa tsalla shi ake kiransa a dirham kuma mun karanta a baya cikin wannan wato matsala zakka hadisin Anas bin Malik inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firriqati rubu'ul ushuri azurfa kai zakka a cikin ta amma sai idan ta kai rubu'ul ushuri shine ɗaya cikin 40 wato rubu'ul ushuri shine ake kira dirhami guda 40 wanda shine ukiya guda ɗaya akwai malami da ake kiransa abul haitham ar kamar yanzu zo cikin lisanul arab mujallar na kuma sha biyar shafi na ɗari tasirin da biyar yana cewa alwari kalma ta alwari kamar yadda ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laita fi ma duna khamsi awaqin min alwariki kalmar alwariki da kuma yadda ta zo cikin hadisin Anas bin Malik wanda muka karanta a baya arriqa manzo Allah yace firrikati rubu'ul ushuri kaga kenan an samu kalmomi guda biyu waɗanda suke ishara ainihin da sunan azurfa alwariku da arrika addarahimu khasa tulallan azurfa kadai ake kiransu da waɗannan kalmomi guda biyu a larabci kuma dukan sun zo cikin wannan babi da muke karantawa hadisin anas bin malik ya zo da kalma ta arriqa ga kuma hadisin jabir bin abdullah ya zo da kalmar alwariku ma'anarsu alfibba wato sulan azurfa kadai ake kira alwari ko kuma a kira ko kuma a kira shi arrika idan ka lura da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tashi fara bayani game da zakka sai magana akan dukiya ta kudi dukiya wato ta fashin kuɗi ba fashin abin da ya shafi noma ba da kuma dabbobi don haka ya sa cikin fasul bayani ibn hajar ya kawo bayanin wani malami da ke cewa lamma kanatil fibbatu fi al-madu alladhi yaksuru waranuhu fi aydina wani kuɗi ne yafi yawan mu'amala wato cikin hannuwan mutane wani kuɗi ne mutane suka fi yawaita mu'amala da shi shi ne azurfa musamman a wancan zamani wa ya ruju bi kulli makani ya zama to duk inda ka tafi wannan dukiya ita ce ake samun ta domin da ita ce ake mu'amala ita ce kuɗi a zamanin farko كان أولى بأن يقدم على ذكر الفاضل تفاصيل الأموال الزكوية wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fara gabatar da bayani a wannan hadisin da Jabir bin Abdullah ya fara gabatar da bayani akan zakkan azurfa saboda azurfa din wato ita ce dukiyar da take hannuwan mutane mutane suna mu'amala da ita a garuruwa birane da ƙauyuka to wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fara gabatarwa mu ci gaba da hadisi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma duna khamsi zawjin min al الإبل sadaqa kuma babu zakka a cikin adadin raƙuma da ya gaza guda biyar babu zakka a cikin adadin raƙuma wanda ya gaza raƙumi biyar haka dai cikin fasul bari ibn hajar har yanzu yana magana game da kalma ta azzawju kalmar azau kamar yadda muka gabatar da bayani <clears throat> raƙumi yana da sunaye da yawa da larabci wannan kalma ta azaudu tana daga cikin kalmomi da larabawa suke kira raƙumi da ita amma eh, ibn hajar ya ce eh, cikin fasul bari mujallar na shafin 323 wal aktaru ala anna zauda min salasati ila al-ashr haka mafi yawan masana harshen larabci ibn hajar ya ce suna tabbatar da cewa ana amfani da kalmar azauji idan za a kira rakumi daga uku zuwa goma ba rakumi ɗaya ko biyu kawai ba sai idan rakumai sun kai uku zuwa hudu biyar har zuwa goma sannan sai a yi amfani da kalma ta azauji don haka sa ita wannan kalmar lawahi da laha min lafziha wato ba ta da al-mufrad ita wannan kalma tana matsayin jambu ne ba a kira rakumi ɗaya da sunan al al-zawdu sai dai daga rakumi uku zuwa goma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan rakumai sun gaza guda biyar babu zakka a tare da su wanda bayani ya gabata ya gabata game da zakkar raguma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana ta karshe cikin wannan hadisi <clears throat> walaysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqatu babu zakka ga abin da ya gaza awsuqi biyar na dabino idan dabino ya gaza awsuqi biyar to babu zakka a tare da shi wannan hadisi ya dauki bayani game da nau'ukan zakka kamar kashi uku na farko zakkan azurfa sannan zakkan raguma ƙarshe ya kawo bayani game da zakka na wato amfanin da ake samu jikin itatuwa idan dabino bai kai Autu biyar ba da babu zakka a tare da shi ibn hajar ce rawahu muslim al’imamu muslim ya rawaito hadisun na yana kitabu a hadisin 980 ya ci gaba da cewa wadahu fi kitabiz zakat wato wajen al’imamu muslim har yanzu idan ya ce wadahu lamirin yana komawa ga wanda ya ruwaito hadisin baya wato shine al-Imam Muslim har yanzu al-Imam Muslim ya ruwaito wani hadisin wanda shine farko ma kafin wannan a yanda al-Imam Muslim ya jera a cikin littafinsa don shine hadisi na 979 hadisi na muka karanta kuma shine hadisin 980 min hadisi Abi Sa'id radiyallahu anhu shi kuma ya zo ne ta hadisin abu sa'idin kudiri wancan hadisin farko da muka karanta riwayar jabir bin abdullah riwaya ce ta jabir bin abdullah amma wannan hadisin shi kuma riwayar abu sa'idin kudiri ce dukansu al'imamu muslim ya kawo su a wuri guda saboda kusan duka sun taho da lafazi daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna kamfati ausukin min tamrin wala habbin sadaka babu zakka ga abin da ya gaza ausuki biyar na dabinai ko kuma ya gaza ausuki biyar na hatsi babu zakka ga ainihin abin da ya gaza ausuki biyar imma na dabino ko kuma na hatsi kaga an samu ƙarin kalmar hatsi kenan a wannan riwaya ta Abu Sa'id al Allah ya kara masa yarda wannan hadisin ya zo da da lafazin fi ma duna kamsati awsaqin awsaqin ya zo da kalmar awsuqin wanda duk su guda ne lafazin da ya zo cikin sahihu muslim yana kitabu zakat babu laisa fi ma duna kamsati awsuqin sadaqa عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب زكاة حقي باب زكاة دبينه hatta ya buluga kamfata a wutukin har sai wannan hatsi har sai wannan dabino ya kai ausuki biyar wala fi ma duna kamsi zaujin sadaka babu zakka ga raƙumi da suka gaza adadin guda biyar wala fi ma duna kamsi awaƙin sadaka babu zakka ga abin da wato ga azurfan da ya gaza ukiya biyar wannan riwaya ta abu sa'in kudiri tana ainihin fahimu muslim shi sa ibn hajar ya ce wa aslu hadisi abi asalin hadisin abu sa'idin al-khudri ba wai al-imam ne kada ya rawaito shi ba muttafaqun Adai hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim amma lafazin da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abu sa'idin al-khudri yana Kitabus zakat sahihul bukhari yana Kitabus zakat babu laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa hadisin 1447 يتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري يتي من الله يأتي ليس فيما دون خمسة أو سك من التمر صدقة باب زكاة دبين اذا يا جزا أو سكي ديار وليس فيما دون خمس اواك من الورق صدقة babu zakka ga azurfan da ya gaza ko biyar walaita fi ma duna hamsi zaujin min al-ibni sadaqatu babu zakka ga rakuni da adadinsa ya gaza guda biyar wannan lafazin al-imam bukhari kenan hadisin abu sa'id al-khudri don haka yasa ibn hajar yake aslu hadisi abi sa'id muttafaqun alayh saboda shi kansa Ibn hajar ya san hadisin nan ba al-imamu muslim ne kadai rawaito shi ba hadda ma al-imamu duk da cewa bai kawo lafazin al-imamu bukhari ba amma hadisin yana sahihul bukhari kitabuz zakat yana sahihu muslim kitabuz zakat riwaya ta al-imamu muslim wata riwaya kuma har yanzu hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri kafin ya faɗi hadisin nan sai da ya ce. ya yi wata ishara ga waɗanda ke sauraronsa a lokacin da yake faɗan hadisi ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kowace na ji manzon Allah yana cewa wa asharar nabiyu buskafihi bi hamsi sabi'ihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan maganganu sai ya yi ishara da tafin hannunsa yana nuna kowace yasa saboda abubuwa guda biyar ne idan aka ɗauko tura, gumi sai ragumai sun kai biyar kafin mutum ya fi da zakka idan an zo batun azurfa sai azurfa ta kai ukiya biyar kafin a fi da idan an zo batun hatsi da kuma 'ya'yan itatuwa sai sun kai ausuki biyar kafin a fitar da zaka kaga kenan biyar biyar shi da yake zama sabin waɗannan gaba ɗayansu raƙumi biyar shi ne nisabin ta sashinsa ta sashin azurfafa sai ya kai ya biyar <clears throat> ta sashin hatsi da yayin itatuwa sai sun kai autuki biyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadan hadisin nan Abu Sa'id al-Khudri yace sai yana ishara da ya tsatsa kafin hannunsa guda biyar yana nuna kowane saboda jama'a su gane saboda jama'a su gane ba kowa yake da raƙumi zakka take kansa ba sai wanda raƙumansa sun kai guda biyar ba kowa yake da azurfa zakka take kansa ba sai wanda azurfarsa ta kai uqiya guda biyar ba kowa yake da hatsi ba kowa ya noma hatsi ko yake da da binai zakka take kansa ba wato sai wanda hatsinsa ya kai autuki biyar ibn hajar da sharhin waɗannan hadisai wato hadisin Abu ilil al kamar yadda muka ce cikin Fathul Bari a mujallal na shafi na 323 ce wasu jilla bihi ala annan zuru'a waɗannan hadisai suna mana ishara sun haka yasa Ibn hajjar ya kawo su nan saboda yanzu yana so ya yi magana ne a kan zakar hatsi da kuma ya yi tasuwa Ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah ya kawo hadisin Abu sa'ilin al kuma waɗannan hadisai suna da inganci suna sahihul bukhari Musulmi. Ya yace don haka ana kafa hujja da wannan hadisi akan cewa az-zuru'a la zakata fiha shuka ba a fitar mata da zata hatta tabluga khamsata awsuki har sai wannan shuka ta ba bada amfani da ya kai awsuki biyar idan amfanin gona bai kai ausuki biyar ba to babu zakka idan ya kai ausuki biyar to akwai zakka to nan inda kuskuren yake kenan mutane kamata ya yi san menene ausuki maimakon haka mutum in ya yi noma sai hukunci da kansa sai ce tun da kowane dami biyar a cire guda wannan wato misali ne wanda wasu malamai kan yi ma mutane saboda eh, gane hanya mafi sauki na fitar da zakan amfanin gona amma ba daidai ba domin abin da ya kamata shine musan menene aukuki ka fara sanin menene aukuki idan ka san aukuki za ka gane shin abin da ka noma ya kai zakka ko bai kai ba amma idan baka san ausufi ba duk abin da kake kana yin sa da ka kamata yayi kuwa abin da zaka yi shi yi shi akan yaqin lisanul arab na ibnu manzur a mujallar na goma sha uku an fassara kalma ta alwasqu da larabci akan ce alwasqu ko al ko aksama ɗin din kasra alwisqu shine autuki. makilatun ma'aluma a zamanin da ana amfani da wannan kalma a matsayin wani au wani ma'auni ne sananne wani irin ma'auni ne ake kiransa auki wakilin sai aka ce hamdu ba'irin kayan raƙumi guda shine auki guda amma a nan ba za mu iya gane yawan auki ba don ba kowa ke da raƙumi ba aiko kayan raƙumi guda shine auki guda sai za a yi ka gane kayan raƙumi guda sai aka ce fituna sa'an idan ka auna hatsi ya kai sa'i 60 to an samu ausuki guda wani irin sa'i sai aka ce fi sa'in nabi sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tun da an samu bayani akan sa'i na annabi sallallahu alaihi wasallam ashe za ka iya gane yawan ausuki ausuki yana da sa'i 60 wani irin sa'i sa'i irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya zo cikin fathul bari mujallal uku shafi da yuku da ishirin da uku ibn hajar ya ce. wa huwa sittuna sa'a bil ittifaq duk malaman sunna sun yi ittifaki babu wani sabani akai babu wata jayayya da aka samu game da cewa autuki guda yana daidai da sa'i 60 idan ka auna sa'i ya kai sau 60 ka samu autuki da kuma wannan fassarar ba wani yayi ba banda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya wajabta mana zakka ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan wajibi manzon Allah ba zai tafi ba sai ya gaya mana duk abin da ya kamata mu sani game da ita zakka saboda haka in ka duba sunan zara qutni yana kitabu zakat babu laysa fil eh, khudrawat sadaqatun hadisin Abu Sa'id al-Khudri eh, wanda muka karanta din nan kamar yadda Ibn Hajar ya ce wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari yana sahihul muslim ba su kadai suka rawaito hadisin ba malaman hadisai da yawa sun rawaito hadisin abu sa'id ibn khudri amma lafazin da ya zo cikin riwaya ta al-imam ad-darqutni al-imam ad-darqutni da ya rawaito hadisin abu sa'id ibn khudri yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce laisa fi ma duna kamsati awsasin sadaqa babu zakka ga hatsi da ya gaza ausuki biyar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal wasqu 60 sa'an kuma ausuki eh, guda sa'in sittin ne ka gama zan Allah da kansa sai fassara saboda wanda bai gane ba kuma ya zo cikin riwaya ta al'imamu muslim ba kuma yana cikin riwaya ta al'imamu abu dawud wanda kaga hadisin ya zo ta <clears throat> bayanin abu sa'idun kudiri kuma ya zo ta bayanin aisha Allah ya kara masa yarda saboda haka an samu sahabbai da suka ruwaito wannan lafazi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kuma bare ma babu wani sabani da aka samu babu wani sabani da aka samu don haka sai hatsi da kanoma ya kai ausuki biyar kafin zakata haukanka menene ausuki daya ausuki daya yana daidai da sa'i 60 annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa to ya za a yi mugani? in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafin 264 sa'u arba'atu amdadin shi kuma sa'i daya ai mudu hudu ne sa'i guda yana daukan mudu hudu menene mudu shi kansa mudu din malamai sun yi magana kamar misali yanda ya zo cikin aunul mabudu da kuma al-qamusul muhim na al-imam al-fayruz abadi yana mujallar na farko shafi 164 littafin aunin ma'abu ya ake a gane mudu daya mudu guda mil'u kafil insanin mutadi a samu mutum matsakaici shi ba dogo ba gajere ba kuma ba kato ba sannan ba ramanne ba matsakaicin mutum iza mala'ahuma wa madda yadahu bihima ya haɗa tafukan hannuwansa ya ɗebi hatsi ya cika hannuwansa suna miƙe wa min husumiya muddan saboda haka yasa ake kiransa mudu saboda ya miƙe hannuwan ya haɗa su idan matsakaicin mutum ya haɗa tafukan hannuwansa guda biyu ya ɗebi hatsi wanda shi ne ake cewa mudu ɗaya kaga nan ma dai ko da baka da mudu ai garin ba za a rasa mutum da ke da wannan sifa ba ko ya zo cikin eh, mawahibul jalil mujallal shida, shafin 366 miyaruhu allazi la tare? malamin yace yanda ake gane ma'aunin mudu wanda bai taba sabawa bai taba sabawa tsawon tarihi ko da baka da ainihin mudun nabi din yanda za ka yi ka gane sa'i tunda an gaya maka ga mudu yadda ake ganewa a samu mutum ba mai babban hannu ba ba mai karamin hannu ba matsakaicin hannu ya haɗa tafukan hannuwansa guda biyu ya ɗabi hatsi cikinsu shi ne mudu guda to idan aka samu arba'u hafanatin ya samu kamfata hudu yana ɗiban hatsi sau ɗaya biyu uku hudu ar-rajul ladhi laysa bi azimil kaffayn in dai mutumin bashi da manyan tafuka wala sagirihi ma kuma ba kanana ba yace iz laysa kullu makanin yujadu fihi sa'un nabi sallallahu alaihi wasallam yasa ne littafin mawahibul jalil yace ai ba ko ina ne ake iya samun sa'in annabi ba saboda haka yasa malamai suka yi magana ko da garin ku babu sa'in annabi sallallahu alaihi sallam. ga hanyar da za a yi a gane al-imam an-nawawi a littafin al-majmu mujalladi na biyar shafi na 438 da ce a nan ka riga ka gama gane yadda za nomanka idan nomanka ta kai zakatu an gane za ka gane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka ga hatsi da ya gaza auki biyar to wal aus wal aus wal wal wisqu 60 sa'a sannan ausuki guda ɗaya yana ɗaukan sa'i 15 to tun da an samu ausuki ɗaya yana ɗaukan sa'i 15 shin nisabin manomi sa'i nawa ne ya sa ya ce ai salatu ne ake sa'in kaga sa'i 300 ne idan kai noma da ya kai sa'i 300 shi ke zaka ta hau kanka to tana yiwuwa ma wannan ya zama yana da wahala sai mu dawo ga ainihin sashi na ma'auni da muka saba da shi shine sikeli malamai suna cewa mudu daya mudun nabi daya yana daidai da gram 510 duk da cewa akwai sabani game da tantance ainihin nauyin mudu daya din bisa ga sabani da aka samu na fahimtar magabata amma abinda ibn al-usaymin ya faɗa yana cikin asharhul mumkin littafin asharhul mumkin kitabuz zakat mujallal nabi shafi na 549 wanda shine fahimtar da malamai da yawa suke riko da ita wato mudu nabi daya mudu daya yana daidai da gram 510 haza idan ka samu gram goma a matsayin shine ma'aunin mudu daya tun da an ce mudu hudu yake yin sa'i guda kaga sa'i daya kenan za a samu gram 240 gram arba'in wanda shine kilogram arba'in ko so idan aka ce sa'i ɗari uku <clears throat> shine lissafi domin sa'i ɗari uku shine autuki biyar tunda kowane autuki yana ɗaukan sa'i za ka ga ausuki wato eh, biyar din nan kamar yadda muka ce yana daukan sa'i 300 idan ka hada lissafi kowane sa'i yana da gram 240 zaka sami kilogram 612 kilogram 612 idan noman da kai ya kai nauyin kilogram 612 shi shine misali kuma wannan yana cikin alfikul islami wa adillatu na marigayi wahaba al-buhaili mujallal na farko shafin 141 don haka a nan mun gane noman da za a yi a samu a gane cewa noma ta kai misali ko kuwa a'a idan abin da ka noma ya kai kilogram 612 eh, ta inda za ka ɗauki misali ma kamar buhun suga kilogram nawa eh buhu eh, kilogram 60 ko 50 eh, to um, misali idan aka ce kana son ka gane noman da kai ya kai zaka ko bai kai ba tunda mun ce ana buƙatar abinda ka noma ya kai kilogram 612 to inda ka samu buhun suga kai ta saka hatsin kana cikawa tunda an ce eh, kilogram 50 ne ko to za ka samu buhu nawa kenan kafin a ce ka kai nisabin zaka za a samu goma sha biyu ko za a samu goma sha biyu da yan kai kaɗan to ba za ka yi littafi da katanko ɗinmu ba domin katankonmu ba shi da kima ba ɗaya ba wani buhun za ka samu ya fi wani don haka ka san ainihin eh, yawan kilogram da kake bukata shine mafi muhimmanci domin idan ka iya gane wannan to ko da aron ne za ka yi saboda ai fitar da zakka ibada ce fitar da zakka ibada ce duk wata wahala da kai saboda kaga cewa ka fidda haƙƙin Allah tabaraka ta'ala lada kake samu ba wahala ba ce ana daukan ta a matsayin daɗe riba ne gare ka saboda ka in kayi noma maimakon ya zama kana harkace kurum kamata ya ce ka nemi masu kelin saboda ka auna abin da ka noma shin ya kai kilogram 612 ko bai kai ba idan ya kai kilogram 612 ko an gama an riga an gama daga lokacin zakata waje ba a kanka shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne amma idan abin da ka noma bai kai haka ba fa to wannan abincin gida ne kawai eh, ba dai ana ka kai sadaka ba amma babu zakka abin da ka noma sai ya kai sa'i ɗari uku sannan yake zama littafi sannan ausuki guda yana ɗaukan sa'i sittin ko kaga kenan idan aka ce ausuki biyar za a samu sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku idan ba za ka iya gane shi ba su suka komo ga kilogram wanda shine mafi sauki amfani da skeli ana samu su a ina. kana ma iya saya saboda ka aje don kokarin wato kare kanka daga abin da zai iya zama laifi ga addinin addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu gani mu ji hadisi na gaba wa an salim bin abdullah an karbo hadisin daga salim bin abdullah an abihi ya karbo daga babansa salim bin abdullah bin umar babansa shine abdullah bin umar abdullah bin umar bin al-khattab abdullahi bin umar sahabi ne yaron su ana kiransa salim bin abdullah yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisai mafi yawa na abdullahi bin umar yana cikin malaman da al'imamu malik yake girmama su kwarai saboda ingancin hadisansa salim bin abdullah ya ruwaito hadisin nan daga baban shi abdullah bin umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda da shi abdullahi bin umar da kuma umar bin al-khattab mahaifinsa an annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin umar ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace fi ma saqati samau cikin duk amfanin da ruwan sama ya shayar da shi fi ma saqati samau cikin amfanin da ruwan sama ya shayar da shi wato amfanin gona wato tsiro shuka wanda ruwan sama ya shayar da shi wal'uyon da maɓuɓɓuga <clears throat> abin da maɓuɓɓuga ya shayar da shi ko da ba ruwan sama ba a nan malabai suna cewa al-matsaru wasailu wal'anhar mazan Allah yana cewa gonar da ta zama ruwan sama ya shayar da ita da gonar da ta zama rafi ya shayar da ita ruwan rafi da gonar da ta zama tana fadama makukugan ruwa ya shayar da ita auka na afariyan ko kuwa ya kasance mai zuƙan ruwa yana bishiya ce wacce take zuƙo ruwa da saiwanta ne afariyan wato mai tsinkayar ruwa ko sansa domin bishiyoyi akwai bishiyar da ake samu tana da jijiya mai wato wanda ke tafiya ya yi zurfi a cikin ƙasa ba ka buƙatar kai ban ruwanka akwai itatuwa da dama waɗanda ba a musu ban ruwa saboda Allah ya taimaka suna da jijiyoyi masu nisa wanda sun tafi cikin ƙasa sosai suna duko ruwa da kansu in ka duba garibul hadith na ibn al-asir an-nihaya a mujallal na uku shafi na 182 yana fassara wannan kalma yace allazi yashrabu bi min ma'il matar ana nufin bishiyar da ta zama ba ta bukatar kai maka ban ruwa saboda saiwoyinta sun tafi nesa cikin ƙasa suna wato tana zuƙo ruwa da waɗannan jijiyoyin nata to shi ne ake cewa afariyan wato shukar da ta zama tana zuƙo ruwa da kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amfanin gona da ya zama yana da waɗannan siffofi al'ushuru za a ba da ɗaya cikin goma ne kaga an gama magana wanzan Allah da kansa ya mana bayani filla filla yadda ake fitar da zaka sallallahu alaihi wasallam idan ruwan sama ya shayar da amfani ya shayar da wata shuka ko aka samu shukar tana gefen rafi wanda ba wahala kai ba saboda fadama ce ya zama shukar da kanta tana samun ruwa ko kuwa abinda da kan mallaka din itatuwa ne waɗanda ba ka musu ban ruwa itatuwan da kansu suke zuƙo ruwa kaga waɗannan abubuwan da mazan Allah ya kirga babu wahalaka ruwan sama ba wahalaka ba ce rafi ba wahalaka ba ne fadama ruwan fadama ba wahalaka ba ne haka nan bishiyar da ta zama ba ka mata ban ruwa tana zuƙo ruwa da kanta kaga baka wahala ba wajen kulawa da ita to amfanin gonar da aka samu karkashin waɗannan abubuwa manzon Allah yace za a kasa goma ne a ba da kashi daya wato wannan ya tabbatar mana abin da ake bayarwa ta sashin zakka kaga hadisai na baya sun yi magana akan nisabi akan nisabi shine ba za ka bada ba za zakka ba ta waje ba akan ka sai amfanin gonarka ta kai ausuki biyar idan ta kai ausuki biyar to zakka ta waje ba akan ka to daga ausuki biyar ba a ce kuma ga iyaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaya mana cewa ko ma me mallaka a gonar za a kasa goma ne a ba da kashi daya misali idan mutum yayi noma ya samu buhu dubu daya to zakka nawa ne buhu ɗari ko yawwa abinda maza Allah yake nufi shine al-ushur a kasa goma a bada daya tunda ba wahala ba wannan shi ake kira noman damuna domin noman damuna duk wanda ya yi noma cikin damuna zakarsa kashi ɗaya cikin goma ne don baya da za a iya ce ai yayi ban ruwa tunda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake saukar da ruwan sama in ba kadara ta kawo an shiga fari ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nau'i biyu kuma wato na wannan zakka ta amfanin gona yace wa fi ma suqiya bin nabdi amma gonar da aka yi mata ban ruwa da amale na raƙuni shine annabi annawabi sune al-ibnu allati yusaqa alaiha akwai manyan raƙumai waɗanda musamman an yi tanadinsu ne saboda jan ruwa ga ƙasashen larabawa da hamada rairayi za ka samu rijiya mai tsananin zurfi ba ka iya hangen ruwanta tana da nisan gaske to akan samu raƙumi mai ƙarfi a tsawara mar igiya shi zai rika jawo ruwan su suka yi amfani da amali saboda ban ruwa irin waɗannan raƙuma su ake kiransu shi ne abin da manzo Allah ya ce Wafi fi ma suqiya bin nafsi amma gonar da ya zama an mata ban ruwa da raquma nisful ushuri za a ba da rabin daya cikin goma ne maimakon za a ba da kashi daya cikin goma tunda ka wahala wajen samun amfanin sai aka maka sauki wato za ka ba da rabi na ɗaya cikin goma misali in ka samu buhu dubu tun da ka yi amfani da rakuni wajen ban ruwan gonan nawa ne za ka ba da zaka kaga hamsin ne bai kai ɗari ba amma idan noman damuna ne ba da ɗari ne za ka ba da buhuna ɗari in kasan buhu dubu amma tun da ka wahala wajen ban ruwa to za ka ba da hamsin ne Shi ne rabin ushuri Shi ne rabin 1 over 10 rawahun bukhari Ya ce imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babul ushri fi ma yusqa min ma'is sama'i wa bil ma'il jari hadisi na 1483 ibn hajar yace wali abi dawud riwayar da ta zo ta abu dawud har yanzu dai hadisin abdullahi bin umar kasan kowane malamin hadisi yakan ruwaito hadisi da irin lafazin da ya samu wannan lafazi da aka zo da shi nan lafazin da al-imam bukhari ya kawo kenan don haka sai ya fara gabatar da shi saboda matsayin al-Imam Bukhari cikin malaman hadisi yana gaba don haka yasa idan aka ce ga riwayar al-Imam Bukhari za a fara kawo ta kafin ta wani malami sai ya kawo riwayar al-Imam Abu Dawud har yanzu hadisin Abdullah bin Umar yana kitabu zakati babu sadaqati zar'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace au kana ba'lan ko ya kasance wato bishiya shine al-ba'lu bishiya kowace bishiya ana kiranta alba'alu da larabci amma bishiyar da ya zama tana da manyan saiwoyi waɗanda suke tafiya cikin ƙasa ita ce da larabci ake kiranta alba'alu kamar yadda zo cikin lisanul arab mujallar nabi shafi na gari da goma sha kullu shajarin auzar in la yusqa duk wata bishiyar da ya zama saboda girmanta saboda tafiyan saiwanta a cikin ƙasa ba a mata ban ruwa da larabci ana kiranta alba'alu. haka in ka duba an nihaya fi garib al-hadith uh, mujalla na farko shafin 142 huwa ma yanbutu min an-nakhli fi ardin yaqrubu ma'uha fa rafahat uha. fil ma'i wastagnat an ma'i samai wa gairi idan aka samu bishiya ya zamanto tana da jijiya wannan jijiyan da ya tafi nesa yayi zurfi cikin ƙasa yana zuƙo mata ƙasa tana da sai wadda take zuƙo mata ƙasa a ruwa saboda girmanta to ita wannan bishiya ko dai bishiyar dabino kowace bishiya inda tana da girma sai wanta ya tafi cikin ƙasa to wannan bishiya ana kiranta al alba'alu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na al-imam abu dawud kaga wancan riwayar al-imam bukhari yace au kana asariyan a riwayar al-imam abu dawud au kana ba'lan duk ma'anar su guda ne duk ma'anar su guda ne idan aka ce al-asari ana nufin bishiyar da take da jijiya jijiyar da ta yi nisa cikin ƙasa tana zuko ma wannan bishiyar ruwa ba tare da bishiyar ba ta bukatan a mata ban ruwa hakanan alba'alu ma'anarsa guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ushuru za a ba da kashi ɗaya cikin goma ne wafi ma su ƙiya bisawani amma amfanin gonan da aka masa ban ruwa da dabbobi idan aka ce annabuhu ko annawabif ya takaita ga raƙuma shine amali raƙumi wanda ake daura mar igiya yana jawo ruwa wannan shi ake kira annabu amma da larabci idan aka ce as-sawani jam'u saniya kalmar saniya ba ba raƙumi kawai ba ko saniya ce aka daura mata igiya tana jawo ruwa ana kiran tana cikin as ko jaki a daura masa igiya ya zama yana jawo ruwa daga rijiya shi ma ana kiransa asaniya wato kowace dabba aka yi amfani da ita don haka karka dauka wato sai dai rakuni kawai idan aka ce annawabe ya shaka shaka raguma amma asawani fa duka wata dabba da take jawo ruwa ka duba ne al-awtar na al-imam shaukani hadisi eh, mujallad na kudu shafi na 167 yace hiyal ba'irul ladhi yusqa bihi al-ma'u min al-bi'ri wa yuqalu lahu an-nabihu da shi da rakumi duk ma'anar su guda wato duk wata dabba da ka daura mata igiya kana amfani da wannan dabban tana jawo maka ruwa kana amfani da ruwan kana zuba ma shukarka to ana kiranta asaliya annabi sallallahu alaihi wasallam awin mabihi kaga kenan bis sawani awin nabhi ko dai dabbobi masu jawo ruwa awin nabhi ko kuwa an yi amfani da ainihin rakuni nisful ushuri za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma asalin yadda hadisin ya zo riwayar al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqati samau amfanin gona da ruwan sama ya shayar da shi wal anharu amfanin gona da rafuka suka shayar da shi wato koramu wal uyun da mabubbugan ruwa auka na ba'lan ko ya kasance bishiyar tana tsotso ruwa da kanta al'ushur za a ba da kashi ɗaya cikin goma wa masu ƙiyafi bisawani awin nabuhi nufin ushuri amma amfanin gona da aka yi masa ban ruwa da dabbobi masu jawo ruwa ko kuma raƙumi to za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma hadisin yana sahihu sunan abi hadisi na dubu da kuma sahihu sunan nusa'i hadisi na 2489 hadisin yana sunan ibn majah kitabu zakati babun sadaqati zuru'i wa simar da kuma sunan nusa'i kitabu zakat babu ma yujibu al-ushra wa ma yujibu nisfa al-ushuri hadisin yana sunan tirmidhi kitabu zakati babu ma jaa fi sadaqati ma yusqa bil anhari wa ghayriha akwai riwayar abu huraira kaga nan ya kawo riwayar abdullahi bin umar ya fara gabatar da riwayar al-imam al-bukhari hadisin al bukhari hadisin al bukhari riwayar abdullahi bin umar sannan ya kawo hadisin al-imam to akwai kuma hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira yana sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi sallam yace fi ma sakati as-sama'u wal uyun al-ushur duk gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita da gonar da ta zama rafi ne ya shayar da ita da gonar da ta zama mabubbugan ruwa ya shayar da ita al-ushur za a ba da kashi ɗaya cikin goma ne na amfani da aka samu wafi ma su iya bin nabuhi nisul ushuri a gonar da ta zama wato an shayar da ita ta amfani da raƙuma aka yi mata ban ruwa da ita wannan gona za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya yi bayani dalla-dalla yadda za ka gane wato eh, zakka yanda za ka gane tsarin zakka ana la'akari da yanda aka yi ban ruwan ita wannan gona akwai hadisin mu'azu bin jabal akwai hadisin mu'azu bin Ya ce ba asani rasulullah ila yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ya tura ni zuwa yaman a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu zuwa kasar yaman mu'azu yake da labari fa'amarani an akuza mimma saƙafi sama'ul ushura sai mazu Allah ya min umarni gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita to zan an zan karbi kashi ɗaya cikin goma na amfanin da aka samu a gonar gaba ɗayanta wa ma yujibu nisfal ushuri ne yake wa fi ma suqiya bidawali amma gonar da ta zama ba ruwan sama ne ya shayar da ita ba wato an yi amfani da alatu na ban ruwa kafin nan aka samu ruwa din wanda ya nuna cewa an wahala kenan kafin aka samu ban ruwan ita wannan gona akwai bambanci tsakaninta akwai bambanci tsakaninta da gonar da ta zama ruwan sama ne shayar da ita hadisin mu'azu dan jabal yana nuna mana cewa in dai an yi wahala ta wajen amfani da guga saboda jan ruwa a yi ban ruwan ita wannan gona to ba za a ba da kashi ɗaya cikin goma ba ce. nisfal ushur za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma hadisin yana sunan nasa'i kitabu zakati babu ma yujibu al-ushra wa ma yujibu nisfal ushri da sunan ibn majah kitabu zakati babu sadaqati zuru'i was sima yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2489 anan bayanin da na gabatar mun samu sahabbai kaga da farko shi ibnu hajar cikin bulughul maram ya kawo hadisin abdullah bin umar riwayar al-imam bukhari ya kawo riwayar al-imam abu daud sannan mun samu hadisin abu huraira wanda yana sunan ibnu majah sannan mun samu hadisin mu'az dan jabal al-imam tirmizi tirmidhi yace akwai hadisin ma anas bin malik akwai hadisin jabir bin abdullah kaga sahabbai da suka ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sai al-imamu tirmidhi ce wa qad sahha hadithu ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-bab kuma hadisin abdullahi ibn umar da ya ruwaito game da tsarin da ake dubawa kafin a karɓi amfanin zakka game da amfanin gona ana la'akari da irin yadda aka yi ban ruwan da tace hadisin ya inganta kuma malamai suna aiki ne da wannan gaba daya wato yadda ka ji bayanin nan haka tsarin yake gaba daya wajen malaman sunna babu wani malami da ya saba akan haka duk gonar da ta zama an wahala kafin a samu amfaninta da ita wannan gona ba a ba da kashi ɗaya cikin goma sai a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma bin ba cikin um, majmu'u fatawa um, wa makala yana mujallar na goma shafin saba'in da hudu ya ce ma yuska bil amtar wal anhari wal uyuni jariya min al hububi wa simar duk wata gona da ta zama ruwan sama ya shayar da ita rafuka ko aka samu ukuban ruwa da ke malala shi da kansa ba wahala kai ba ya zama ita wannan gona amfaninta ya fito ba tare da kai ka wahala ba shin gonar shuka wato shuka dai aka yi eh, hatsi aka noma ko kuwa itatuwa ne ya ba da misali kartamri wa zabiru. domin idan aka ce itatuwa kaga akwai itaciyar dabino akwai bishiyar dabino sannan akwai zabibi walhin ba wa sha'ir fihi al ko kuma gonar hatsi aka shuka to abinda zai za a bada kashi ɗaya cikin goma ne da baka wahala ba wa ma yustabil maka'in wa gairiha amma idan kayi amfani da wani abu kafin ka jawo ruwa aka yi wahala sannan aka samu amfanin wannan gonar misali an yi amfani da janareto eh, ko kuma an yi amfani da guga ta wajen ban ruwan ita wannan gona to abin da ake la'akari da shi an dai wahala tun da an wahala ba za a ba da kashi ɗaya cikin goma sai a ba da wato rabin kashi ɗaya cikin goma me ya hikimar da ta sa haka ibn al-usaymin cikin asharhul mumti a mujallal nabi shafi na 553 yace wal hikmatu min zalika kasratu al-infaqi fil yusqa bi mauna akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin zakar gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita da kuma gonar da aka wahala kafin aka aka ban ruwanta wato hikimar ita ce Allah ya sassauta ma bawa kaga an samu sauki saboda ka wahala a nan sai aka ce zakarka an rage ta zuwa rabin abin da zaka bada inda a ce baka wahala ba wato qillatul infaq fil ladhi yuska bila muuna fara ash-shari'u hadhihi al-mauna wan nafaqa wa khaffafa ala ma yuska bi mauna Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya sassauta saboda la'akari da irin wahalar da wancan manomi ya sha da kuma rashin wahalar da wannan manomi ya samu wanda ya wahala ta wajen nomansa sai aka ce ya ba da rabin abinda wancan bai wahala ba wajen nomansa al-imam al-qurtubi yace wal hikmatu fi fard al-ushri annahu yuktab bi asharati amsalihi yana daga cikin malamai da ke kokarin gano da yayin hikimar da ta sa aka ce amfanin gona a kasa goma a bada daya amfanin gona a kasa goma a bada daya idan ruwan sama ne ya shayar da gonar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 النبي صلى الله عليه وسلم يأتورا su اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم يتي ومعاذ بن جبل دا أبو موسى العشعري لا تأخذ في الصدقة كدك يرداء ككربا دسونا زكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة sai kawai daga أبن جنن nan hatsin الشعير حطن شعير والحنطة ده حطن الحنطة والزبيب ده آيان إنبي شين أكي كرا asali inabi shi ne wato ƴaƴan itatuwan da ake kira alkaru duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kira inabi da wannan suna ya hana a kira bishiyar inabi da suna alkarmu kamar yadda da suke kiran suke kiransa a zamanin jahiliya saboda larabawa sun shahara ta wajen yin giya da ainihin inabi sun shahara abin ya shahara tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ah, don haka sai ya zama ma suna kiran bishiyar inabi da suna alkarmu alkarmu wato kamar mai karimci kaga kamar suna yabon bishiyar inabi saboda ai tana ana samun giya mai kyau daga cikin wannan bishiya sai suna kiranta alkarmu wato giya wato bishiya mai karimci don haka sai manzon Allah ya ce la kada ku rika kiran bishiyar inabi alkarmu ai babu wanda ya dace da wannan suna in banda musulmi saboda musulmi shi yake da ainihin siffa ta karimci wajen Allah tabaraka wa ta'ala inna akramakum ya atqakum mafi karamci wanda ya fi dacewa a siffanta shi da karimci shine musulmi wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa ku daina kiran bishiyar da ake yi samun giya daga jikinta da sunan alkarmu wato saboda ya nuna cewar giya ba abin yabo ne, bare har a siffanta bishiyar da ake samun giya da cewa alkarmu amma har yanzu ana kiran bishiyar inabi da suna alkarmu har yanzu duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar bishiyar inabi ita ce ake kira alkarmu tana fitar da 'ya'ya shi ne ake kira eh, al'inab wanda inabin nan shi ake kira grape da turanci to waɗannan 'ya'yan itatuwa da ake kira inabi su ne kuma ake wato ake shanya su wato ya zama an busar da su yadda za a samu ainihin zabibi daga jiki don haka zabibi ana samun sa daga ƴaƴan itatuwan inabi kaga kenan daga jikin bishiya ake tara annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan aka tara zabib shine ƴaƴan itatuwan inabi a karbi zakka daga jikin su wa tamri na hudun su shine dabino rawahu tabrani al-imam tabrani ya rawaito hadithin nan wal hakim da kuma al-imam al-hakim wato hadisin yana al-mustadrak kitabu zakat babu akhdhi sadaqa min al-hintati wa sha'ir hadisi na 1469 wannan hadisin yana sunan darqutni yana kitabu zakati babu laysa fil khabarawati sadaqa hadisi na 1800 da 98 kuma al-imam bayhaqi ya rawaito yana sunan kubra kitabu zakati babu sadaka fi ma yazra'uhu al-adamiyun da al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq kitabu zakat hadisi na 7186 wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3584 silsilatu sahiha hadisi na 879 irwaqul galil hadisi na 801 amma wasu riwayoyin an samu ƙarin azurra azurra ita ce masara an samu ƙarin masara cikin abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su ga abu musa ash'ari da kuma mu'azu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu dan jabal da abu musa ash'ari kada ku yarda ku karbi zakka sai daga waɗannan abubuwa guda hudu sha'ir alhinta zabib sannan dabino aka samu na biyar wato ita ce masara amma riwayar ba ta inganta ba ita ce azurra domin asali azurra da larabci shine masara akwai masara a cikin littafin da aka samu amma riwayar ba ta inganta ba in ka dubi tamamul minna na muhammad nasiru al-albani shafin 369 to waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su da mu'azu dan jabal da kuma abu musa al-ash'ari abinci ne waɗanda ake samun su a yankin yaman saboda za su tafi yaman za su tafi yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka a littafin anwarul buruk na al-imam al-qarafi a mujallar na uku shafin 263 yake inna qauman zahabu ila anna al-qamha wa shair jinsun wahid waɗannan abubuwan da annabi ya kirga kada ku karɓi zakka sai daga hatsin sha'ir da hatsin alfinta al'imamu malik ya ce duk abu guda ne nau'uka ne na alkama alkama tana da jinsi daban-daban kamar yadda ka sani akwai alkamhu wanda shine alkama din da turanci ana kiransa wheat to sannan akwai ash-sha'ir shi ma sha'ir alkama ne amma jinsi ne na daban da alkamfu wanda ake kiran shi bale shi sha'ir da alkama dukkansu abu guda ne amma akwai bambanci wannan baki ne launin zaka ganshi da bambanci hatta ma ta wajen ainihin tsarin shukan ma akwai bambanci sannan alhimqa na uku kenan shi ma alkama ne alhinta shi ma alkama amma tsarin kwayarsa ya bambanta da na sha'ir domin shi kwayarsa za ka ga kamar tana da kusurwa uku tana da kamar kusurwa uku yana da bawo shi ma ya bambanta da ainihin yadda tsarin a ya yake ana kiransa alkamul mafshura wato alkama da take da bawo alhinta da turanci ana kiransa sel s p e l t amma duk nau'in alkama sannan na hudunsu shi ne alburru alburru ba'un ya da gwamma alkama kwayarta tana da tsawo duka nau'ukan alkama da asha'ir da alkamhu da alhinta da alburru duka nau'uka ne na alkama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu dan jabal da abu musa al kar ku yarda ku karbi zakka daga wani abu sai waɗannan abubuwan guda hudu alkamar ash-sha'ir alkamar al hinfa sannan ya'yan itatuwa biyu kaga annabi ya kirga musu hatsi biyu ya ya'yan itatuwa biyu domin zabibi dan ice dabino ma dan ice ne bishiya ke fitarwa amma sha'ir da al hinfa shuka ne saboda haka hatsi biyu ya ya'yan itatuwa guda biyu banda su karku karbi wani kari kamar da muka ce akwai riwaya da ta kawo masara amma ba ta inganta ba al-imam malik yace dukkan su nau'i daya ne haka haka nan yazo cikin hakiyatul imam ad-dusuki eh, mujallal na farko shafin 450 da alkama da sha'ir da sulfu eh, nau'in alkama na hudu shi ake kira na biyar shi ake kira sulfu kaga akwai ash-sha'ir al-qamhu al sannan akwai as-sulfu ana hada alkama da sha'ir da sulfu da da al a matsayin jinsun wahidun ha li ba'din li ha jinsun wahidun wannan ita ce fahimtar alimamu malik don haka idan mutum yana da gona ya zama ya shuka irin nau'ukan alkama dinnan daban-daban ba zai yi la'akari da cewar sai kowane ya kai auki kibiyar ba la idan aka hada su gaba ɗayan su suka ba da kibiyar biyar na an samu nisabi saboda jinsi ɗaya ne wala li dukunin wala li zurra amma gero fa ba ka hada gero li zurra da masara a ake jinsi guda ne domin daban-daban in ka dubi ma tsarin halitta su ka san ba jinsi ɗaya ne gero shi ake kira ad-dukhnu masara kuma ana kiranta az-zurra wala li urzin shinkafa shi ma jinsin daban ne don haka inda mutum zai noma gero dawa masara shinkafa dukkan su babu jinsi daya kowannen su ta ya kai ausuki biyar kafin nan za a bada zakka Ba ka cewar za ka haɗa waɗannan nau'uka wuri guda wannan dalili sa cikin hashe su limami da sun yake cewa wahiya fi nafsiha ajnasu duka waɗannan da ake kirga jinsi ne daban-daban dawa jinsi ne daban shinkafa jinsi ne daban masara jinsi ne daban gero ma jinsi ne daban alkama jinsi ne daban amma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga a wannan hadisi nau'ukan alkama ne guda ash-sha'ir da al dukansu alkama ne wannan in ka dubi al-fiqh wal mazahib al-arba'a mujallad na shafi na 178 eh, haka za ka samu wato nau'ukan alkama ne da asultu da ash-sha'ir da al da al da al-burr dukkan jinsi ne na alkama la tafawuta bainaha li anna eh, mu'awwal alaihi fi ittihadil jinsi abinda ake la'akari da shi wato shine jinsi ya zama iri daya to anan bari mu dubi hadisin nan me yasa ibnu hajar ya kawo shi ibnu hajar ya kawo wannan hadisi dan ya tabbatar maka abinda ya samu izini daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fitar masa da zakka wani irin nau'in hatsi ake yi masa zakka shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan hadisin yana tabbatar mana abubuwa kamar guda biyu na daya kamar yadda ibn kudama ya faɗa cikin al-mughni yana mujallal nabi shafin 294 ajma'a ahlul ilmi ala anna sadaqa wajiba waɗannan abubuwa da aka kirga cikin hadisin nan kaga da sha'ir da alhimfa da azabi da atamru tun da annabi ya kirga su to babu sabani a tsakanin malamai akan cewa wajibi ne a fitar musu da zakka wannan an samu ittifaki an samu ijma'in malaman sunna akan wannan haka ibnu qudama ya faɗa ajma'a ahlul ilmi ala anna sadaqa wajiba fil hinta wa sha'ir wa tamr wa zabi kan malaman sunna sun ittifaki waɗannan abubuwa guda hudu da annabi ya kirga ma mu'azu da kuma abu musa al-ash'ari Allah ya kara musu yarda abubuwa guda hudu din nan dole ne mutum ya fitar da zakka wannan ba a kai. sabani akai duk malaman sunna sun yi tifaki akai haka nan ibnu munzir shi ma ya faɗa cikin littafin sa al-ijma haka nan ibnu abdul barri shi ma ya faɗa cikin at-tamhid a mujallar nan shirin shafi na da 148 yake wa ajma al-ulama kulluhum min as-salafi wal khalafi ala anna az-zakata wajibatun fil hinta wash-sha'iri wat-tamri waz-zabib malamai gaba daya magabata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'in sun yi ittifaqi akan cewa zakka tana wajaba akan abubuwa guda hudu din nan kai na aka samu sabani ibnu abdul barri yace bayan hudun nan nan ne kuma sabani ya shigo amma hudun nan babu sabani ma tuwa zalika min al الكفوف sauran amfani da akan samu in ma daga shuka ko daga 'ya'yan itatuwa daga wannan sauran aka samu rigima aka samu sabanin fahimta amma kudin nan babu sabani cewa dabino ana masa zakka ba sabani cewa zabib inabi kenan 'ya'yan inabi ana masa zakka babu sabani alkama ana masa zakka babu sabani amma bayan kudin nan fa a taunan ne kuma rigima ta nan ne aka samu saɓanin fahimta in ka dubi tamamul minna na muhammad nasiruddin al-albani shafin 369 yayi magana magana da abu ubay abu ubay shine al-qasim bin sallam alƙasin bin sallam babban malami ne wanda ya rubuta kitabul amwal kitabul amwal littafi ne muhimmi saboda shi ke bayani game da tsarin hukuncin Allah da ke kan dukiya da kuma malamin da ake kiran sa Humayd bin Zanjawai shi ma malamin sunna ne waɗannan manyan malamai ne suka yi magana game da abin da ya shafi zakka والذين اختاره في ذلك اتباع لسنة رسول الله والتمسك بها وأن الباني يكتوى وأن فهمت الشيء أوكا أنه لا صدقة في شيء من الهبوب إلا في البر sha'ir? babu wata babu wani amfanin gona da za a mai zakka sai waɗannan abubuwa guda hudu su kadai la sadaqata fi shay'in min al in an koma ƴaƴan itatuwa fa bishiya biyu ne fi nakli wal karm daga bishiyar dabino sai bishiyar inabi suken shuka fa abu biyu ne shine al-burr wa sha'ir koko wato al-hinta wa sha'ir alkama alkama ita ce kaɗai za a yi mazaka daga shuka da ake in ka koma 'ya'yan itatuwa daga dabino sai kuma bishiyar inabi me yasa li'anna rasulullahi lam yusammi illa iyaha saboda babu hadisin da ya kawo bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan za a cire zakka ma wani amfanin gona in banda guda hudu dinnan nan su kenan to sannan an samu tabi'ai an samu sahabbai da suka tafi akan wannan fahimta an samu tabi'ai in ka dawo ga malaman farko an samu ibnu abi laila an samu sufyan al-thawri لأن رسول الله حين خص هؤلاء الأصناف الأربعة للصدقة لوكتين da manzon Allah ce kada ku karbi zakka daga wani amfani sai hudu dinnan kad kana ya alamu anna lillahi amwalan wa aqwata ai manzo Allah ya san akwai wasu abubuwan da ake ci kuma ya san akwai masara akwai dawa akwai shinkafa akwai mimma tukhrijul ardu siwaha abubuwan da kasa take fitarwa manzo Allah ya sani fa kana tarkuhu zalika wa irabuhu anhu afwan tunda manzo Allah bai kirga komi ba sai waɗannan to ya nuna cewa sauran duk wani amfanin gona ko amfani da ake samu daga jikin bishiya Allah ya yafe babu zaka a kai wanda ita ke fahimtar albani ya yi magana a kai a cikin tamamin binna ya ce kuma ba wannan kawai ba hatta ma ta sashin kayan fatauci wa hadhihi al-hujjatu al-akhira tanfahibu aidan ala urudi tijara fa innaha kanat ma'rufa fi ahdi nabi wato abin da ya shafi kayan fatauci ai zamanin manzon Allah ana fatauci ana kasuwanci shin akwai zakka ga dukiyar kasuwanci ta ce a saboda ai ba a samu bayani daga bakin manzon Allah kai tsaye game da zakka na kasuwanci ba in ka dawo zakkar gona shuka biyu zakkar bishiya itatuwa biyu to wannan fahimtar ta albani karka dauka ita shi kada yake rike da ita la sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar kaga dai halifa ne babba cikin khulafa'ur rashidin wannan ita ce fahimtarsa abdullahi bin umar dan sayyiduna umar wannan ita ce fahimtarsa sahabbai biyu din da annabi ya tura yaman mu'azu dan jabal da abu musa ashari wannan ita ce fahimtarsu al-hasan al-basri kaga babban malami ne cikin tabi'ai wanda ita ce fahimtarsa muhammad ibn sirin babban almajirin anas bin malik wanda shi ma babban tabi'i ne wannan ita ce fahimtarsa musa bin talha al-qurashi wannan ita ce fahimtar sa kaga an samu magabata waɗanda ke da wannan fahimta manya don haka ita, in ka ji an ce ga wata fahimta ta magabata kar ka yi saurin ka kai suka domin sukan ka za ta isa ga manyan mutane Allah ya samu gadi idan kai suka sukar ka za ta isa ga manyan mutane idan Allah ya nufi ka da riko da wata fahimta sai ka yi riko wanda bai rike wannan fahimtar ba ka yi masa fatan alkhairi wannan ita ce karantarwar salafus salih Allah ka samu iya koyi da su in ka duba kitabul amwal na Abu Ubay shafi na 472 fa amma allazina lam yarawu sadaqa illa fi hadhihi al al-asnaf Abu Ubay yana ba mu labari ce sahabbai waɗanda suke ganin ba a yin zakka sai ga waɗannan amfani guda hudun kawai alama sannan rasulullah ai saboda bayanin manzon Allah ne wa amara bihi mu'az yayi umarni ga mu'az dan jabal da abu musa al-ash'ari sun makalahu ibnu umar ga kuma sahabbai sun sun dauki wannan bayani kamar abdullahi bin umar kamar sayyidina umar fa innahum qasadu qasd al-athar fattaba'u wa lam ya'udduhu ila ghayrihi bi ziyadatin wala nuqsani sun kiyarda su yi ƙari sun iyarda su yi rage idan ka ce zakka ta waje ba a ne da ne waɗannan manyan sahabai za su ce maka daga zabibi sai dabino sai kuma alkama ta inabi da kuma alhinta eh, alkama ta asha'ir da kuma alhinta cikin hatsi biyu shine wato asha'ir da kuma alhinta sannan ya'yan itatuwa biyu dabino sai kuma zabibi wannan shi ne kadai daga cikin dalilai <clears throat> da suke tabbatar da wannan akwai hadisin al-Imam hadisin al-imam tabrani wanda sai na umar yake cewa na umar da kansa ya yace inna ma sanna rasulullahi zakata shi manzon Allah ya sunnanta mana zakka ne fi hadhihi arbaa cikin waɗannan abubuwa guda hudu su kadai sai na Umar haka ya faɗa hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 3584 da silsilar sahiha hadisi na 879 sannan akwai musa bin talha musa bin talha da ke bada labari yana cewa kana inda na kitabu mu'azu bin jabal radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai takardar mu'azu a wurin mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi lamma qadima qadima yaman wato a lokacin da mu'azu dan da ya taho yaman annahu inna ma akhadha sadaqa min al-hinba wa sha'ir wa zabib wa tamr kamar yadda manzon Allah ya umarni gare shi lokacin da mu'azu ya tafi kasar yaman bai karbi zakka daga wani amfani ba illa guda hudu din nan daga al-hinba ash-sha'ir sai kuma az-zabib da at-tamr dabino wanda yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi kitabuz zakat babu sadaqa fi ma yazra'uhu al-adamiyun hadisi na 7269 wata riwaya yace mu'azu lokacin da ya iso yaman lam ya'khudh zakata illa min al-hinqa wash-sha'ir wat-tamr waz-zabib in ka dubi irwa'ul galil hadisi na 801 muhammad nasiruddin al-albani ya jera hadisan akwai wata riwaya da ke cewa amara rasulullahi mu'azab na jabalin hina ba'athahu ila al-yaman an ya akuza sadaka min alhinqati shairi wa nakhli wal-inab lokacin da annabi ya tura mu'azu dan jaba zuwa ƙasar yaman ya masa umarni ya karbi zakka daga alkamar alhinqa alkamar ash-sha'ir sai kuma bishiyar dabino da bishiyar ina. wannan duka yana cikin kitabul amwal shi yasa mallakar littafin yana da muhimmanci kitabul amwal na abu ubay yana babu sunna fi ma tajifu fihi sadaka da 991 kamar yadda ibn kudama ya faɗa da ibnu abdulbari hakanan ibn munzir an samu istifaki duk malaman sunna sun yadda abubuwa guda hudu din nan wajibi ne a fitar musu da zaka amma inda aka samu saɓani, bayan hudun nan kaga mun samu fahimta guda fahimta ta farko ita ce fahimtar su sayyidina umar fahimtar abdullah bin umar fahimtar Abubuwan musa al kamar mu'az bin jabal al-hasan al ibn sirin musa bin talha al wanda manyan masana ne zamanin farko sun ce iyakan zakka abu hudu to sai fahimta ta biyu fahimta ta biyu ita ce ta al'imamu malik al'imamu malik da al'imamu shafi'i Allah madaukake musu rahama suka ce la ai ba wai abu hudu bane kawai yanzu idan ka ce waɗannan abubuwa guda hudu su kaɗai ne za a karɓi zaka ina ka kaman dun najeriya ma ba zaka ke saboda wani ba bai taba ganin sha'ir ba bai taba ganin alhinta ba sannan bishiyar dabinon ma wani bai ma taba ganin ta ba in ma ya ganta to bishiyoyin bayi da su da yawa yadda za su samu auzuki biyar sannan wani bai ma san me ya zabibi ba ganin sa ma bai taba yi ba saboda icen inabi yana da wahalan samu su sai ya zama to zakat ta tsaya kenan ga mutanen yaman ko al malik ya ce ba haka manzo Allah yake nufi ba zakka tana wajaba ga duk abin da ƙasa ke fitarwa ana la'akari da abu biyu ne bi sharti kaunihi kutan wa mudakara in dai dan adam yana dogara da abin a matsayin abinci in dai dan adam zai dogara da abu a matsayin abinci to wajibi ne fitar da zakka ma wannan abin sannan idan dan adam zai iya aje wannan wato manomin zai iya aje wannan abin da ya noma wato ana la'akari da waɗannan siffofi guda biyu fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi in ka duba kitabu tamhid na ibnu abdul barri ya yi magana a kan fahimtar duka malaman nan yana mujallar na 20 shafi na 148 haka na al'imamu shafi ya yi magana kansa cikin littafin su kitabul ummi mujallar na biyu shafi 35 wato ana la'akari da abu biyu na farko abinda manomi ya noma shin abinci ne me ake nufi da alqutu amul balad abinda mutumin gari zai iya dogara da shi ya rika ci yau da gobe kuma ya rayu wannan shi ake nufi da alqutu idan dai abinda ka noma abinci ne wanda za a dogara da shi to za a yi zakka sannan na biyu za a iya aje wannan abin ko ba za a iya aje shi ba to don haka yasa ga masaba ta al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i kaga gyada babu zakka saboda ita gyada ko da dai za a iya ajiye ta ba a iya cinta a matsayin abinci sannan riɗi kaga bai shafi abinci ba ga fahimta sannan misali kamar acca wasu sukan dogara da shi ko amma shi wato yana da akwai waɗanda ke ganin shi riɗi da kuma acca ba abu ne wanda mutum zai dogara da su ba illa ga wanda ke ganin abinci ne wanda za a iya dogara da shi kamar gujiya kamar aya kaga aya ai ana iya aje ta gurjiya ma ana iya aje ta amma kuma ba za a iya dogara da ita ana ci ba to misali kuma idan mutum ya zama ya noma ya noma amfanin da ba za a yi adanarsa ba shine kamar misali abin da ya shafi doya bishi adanuwa ko gwaza da dankali don haka ya mazhaba ta al-Imam Malik duk waɗannan ba al'akari da su ana duba sharuɗa guda biyu sharaɗi guda biyu shin wannan abin da ka noma za a iya dogara da shi a matsayin abinci saboda aka kaga masara ta shigo tunda ana dogara da masara a matsayin abinci ko don haka dole ka fitar mata da zakka shinkafa za a mata zakka alkama za a mata zakka duk wani abin da ya zama za a iya dogara da shi a matsayin abinci sannan kuma za a iya adanarsa sharaɗi biyu kenan wannan ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi sai fahimta ta uku al-imam abu hanifa yace la ya kamata a dubi ayoyin qur'ani da kyau al abu hanifa yace abin da al ya nuna mana duk abin da ƙasa ta fitar a mai zakka kawai to shi ma yana da hujja duk abin da ƙasa ta iya fitarwa za a marzaka kuma wannan ita ce fahimtar ibn hazmi fahimtar zahiriya wanda ake kiransu al dawud in ka zuwa bada'i usana'i al-imam al-kasani yayi magana kai mujallal nabi shafi na 58 ibn hazm yayi magana cikin al-muhalla mujallal nabi shafi na 212 saboda cewar Allah cikin al-qur'ani a suratul baqara aya ta 267 ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum Ya Allah madaukake ce wa mimma akhrajna lakum min al-ardh Allah ya ce ku bayar daga abin da muka fitar muku shi daga ƙasa kaga duk abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa ku ba da zakka zahiri ayar alqur'ani saboda haka al Abu Hanifa yace a yanzu ka ce babu zaka ga doya da dankali babu zaka ga misali wato shuke-shuke da ake kayan lambu al kasari ya ce yace wa ahqqu ma tanawalu hadhihi al-aya al ai ɗanyen kaya ma ya fi ɗaukan siffar ayar nan ta alkur'ani saboda abinda da Allah ya fitar ba ma wanda kai ka noma ba duk abin da Allah ya fitar daga ƙasa mimma akhrajna lakum min al-ardi zakata wa jabakansa kuma manyan malamai da don haka baka kushe mu sai kai musu fatan alhairi sai kai musu addu'a Allah ya ba su lada Allah ya gafarta mana da su kurakuran mu a suratul an'am ayata ta 141 Allah tabaraka wa ta'ala yace wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaytun war rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min samarihi idza asmara me Allah yace wa atu haqqahu yawma hasadi kaga ayar alkur'ani ta ce a ba da haƙƙinsa ranar girbinsa kuma abubuwan da aka kirga a nan akwai ma abubuwan da sun wuce guda hudun nan da manzon Allah ya gaya waɗannan sahabbai saboda Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin kaga ya gwada cewa duk abin da kaga ya fito daga lambu Allah ya fita shi ko menene sai ya kirga ya ce wa nakla wa zar'a idan aka ce itatuwan dabinai ga sunan daban-daban sannan shukan ma ba iri ɗaya ba muktalifan ukulu shuke-shuke ga sunan da yawa wa zaitun akwai zaituni wa rumman ga kuma rumman kaga waɗannan ba sa cikin abubuwan da manzon Allah ya kirga wa mu'azu da abu musa lashari Allah tabaraka wata'ala da ya kirga su sai ya ce kulu min samarihi wa idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sannan in muka dubi hadisin da muka karanta wanda ya zo cikin riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fi ma taqati sama'u wal uyun duk abin da ruwan sama ya shayar duk abin da ruwan sama ya shayar al-ushuru a ba da kashi ɗaya cikin goma kaga an samu hadisi duk abin da ruwan sama ya shayar a ba da kashi ɗaya cikin goma kaga manzon Allah anan bai kawo waɗannan abubuwan guda hudu ba saboda haka sai al-Imam Abu Hanifa yace ba a la'akari da kayan amfanin gona sai ya shekara ba a la'akari da cewa kayan amfani sai ya kai ausuki biyar la eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ce duk abinda ya fitar daga ƙasa a bada zakkansa nimma akhrajna lakum min al-ardh sannan wa atu haqqahu yawma hasadihi don haka ba su la'akari da wato eh, cewa abu sai ya shekara ibnu kudama a littafin al-mughni a mujallal hudu shafin 161 yace inna zakata la ta fi shay'in min az-zururi was-thimar hatta tabluga khamsata awsuqin amfanin shuka da kuma ‘ya'yan itatuwa zaka ba ta wata ba a kansu sai ya kai autuki biyar wannan ita ce fahimtar akasarin malamai a tarihin musulunci wato abin da ya kamata mu sani kenan cewa akwai sabanin fahimta yana da kyau ka gane laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafun lahu hazzun min an-nazar ba don an ce akwai sabani sai a ce a'a kenan mutun ya gadi abin da ya ga dama zai dauka bala duk inda aka samu sabani kuma ana samu abin da yafi inganci ibnu qudama yayi magana game da waɗannan fahimtoci duka sabani da aka samu haka nan ibnu abdul barri manyan malamai zamanin farko amma kowane sai ya yi magana a ƙarshe ibn kudama ya ce akasarin malamai a tarihin musulunci abinda ya kama da jabir bin abdullahi al'ansari abu umama salbahiri wanda duk suna cikin sahabbai in ka dawo ga tabi'ai umar bin abdulaziz jabir bin zaidin al-hassan ata'u uh, bin abi rabah al-imam maqbul al-hakam al-imam an-nakhai al-imam malik al-imam shafi al-imam ahmad bin hanbal ya ta kirga yace wa sa'iru ahalin ilmi la na'lamu ahadan khalafahum babu wanda muka sani ya saba ma wannan fahimtar in banda Al'imam Abu Hanifa daga cikin malamin farko sai kuma al Mujahid daga cikin tabi'ai al Mujahid cikin tabi'ai da Al'imam Abu Hanifa su suke cewa ta tajibu zakatu fi qalili zalika wa kathirihi babu maganar la'akari da ausuki wannan yasa ibn hajar ya fara kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da ba kowane manomi ne zakka take hawansa ba sai manomin da ya zama amfanin da ya samu ya kai ausuki biyar wannan fahimtar ba al-imam abu hanifa bai aike da ita saboda la'akari da hadisin da yake ya wuce fi ma sakati sama'u al-ushur duk abin da ruwan sama ya shayar a ba da kashi ɗaya cikin goma al-imam Abu Hanifa ce to ka ba maganar wani a kasa abu wato sai ya kai ausuki biyar kafin nan babu wannan la'akari wali annahu la yu'tabaru lahu hawlun fala yu'tabaru lahu nisabu to sai fahimta ta karshe fahimta ta hudu ita ce fahimtar al'imam ahmad bin hanbal fahimtar al'imam ahmad bin hanbal ita ce ya ɗauki fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi'i duk abin da za ka ci za ka rike shi a matsayin abinci zakata waje ba a kansa sannan duk abin da za ka iya adanarsa zakata waje ba a kansa sai ya ƙara da cewa har ma abin da ba za ka iya adanarsa ba in za a auna shi in dai za a iya auna wannan abin to zakka tana waje ba kansa don haka a masaba ta Imam Ahmad bin Hanbal ana la'akari da abubuwa guda uku na daya alkailu shin abin da ka samu a gonarka ana iya auna ta da mudu sannan albaqa'u abin da ka samu gonarka ana iya adana ta ta dade ba ta lalace ba shine alyabsu ya zamanto yana iya bushewa wanda shine na ya zo cikin almugun yace fa in kana mimma yuzan fala zakata fi idan abinda ka ka noma ba a auna shi sai dai a gwada nauyinsa da sikeli to wannan babu zakka akai amma duk abin da ka noma idan dai hatsi ne ana iya auna shi to zakka tana wajaba a kansa don haka a masaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal gyada tana da zakka riɗi yana da zakka acca tana da zakka gujiya tana da zakka aya tana da zakka duk abin da za ka iya auna shi kuma za a iya ajiyarsa zai iya bushewa to zakka tana waje ba a kansa wannan ita ce fahimtar al'imamu ahmad me yasa wato akwai dalilai da dama illa saboda karancin lokaci amma babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci a cikin fahimtar nan da muka kirga guda hudu gaba daya domin fahimtar nan ita ce ta yi aiki da kowane nassi da ya zo cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsatin aw suqin min tamrin wala habbin manzo Allah yake wala habbin ai a riwaya ta biyu da ya kirga ya siffanta alhabbu din yake ash shairu wal hinta amma nan yake wala habbin duk wani hadi manzo Allah yake zakka ba ta wajaba akan sa sai ya kai ausuki biyar in ya gaza babu zakka a kai ashe kenan duk abin da ya dauki siffa ta alhubu shine hadi zakka tana wajaba akan sa yayi aiki da wannan hadisi wanda riwaya ce ta al-Imam Muslim idan ana maganar ausuki min al duk abin da ya zama za a auna wato shine ake lissafi da ausuki kamar a ce buhu ya kai buhu kaza ba a sanya wani abu cikin buhu sai abin da ake iya auna shi sannan akwai riwayar mu'azu dan jabal da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudil habba min alhabbi ka amshi hatsi daga hatsi wa shata min al wal ba'ira min al-ibli wannan shi yake nuna cewa wato zakka ba ta takaita ga abin da kake ci kawai hatsi gaba ɗayansa zakka tana waje ba kai hadisai sun zo da dama riwayoyi ga sunan akwai a fahihu muslim akwai sunan nasa'i laysa fi habbin wala tamrin sadaka hatta yabluga khamsata aw suqin idan aka ce habbun bai tsaya ga alkama kawai ba dukkan wani hatsi zakka tana waje ba kansa don haka ba a la'akari da cewa waɗannan abubuwan da mazan Allah ya kirga cikin hadisun nan su ne kadai domin idan ka ɗauka iyakar abin da ya zo cikin hadisun abu musa lashari eh, umarnin mazan Allah da mu'azu da abu musa shari to babu shakka zakka ta faɗi kenan ga mafi yawan musulman duniya ko babu shakka watsi ne da hadisai da dama da kuma ayoyin alkur'ani akwai kuskure mai yawan gaske don haka yasa akasarin masana ba su tafiya akan wannan fahimta duk da cewa akwai manyan malamai da sahabban manzon Allah waɗanda ke wannan fahimta Allah mu madaukaki ya musu rahama ibnu kudama yayi magana akai cikin littafin al-mughni me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ash-sha'ir da al-hinta kawai ga mu'azu da abu musa al-ash'ari ibnu kudama yace ai tana shi shine abincin mutanen Yaman a lokacin don haka yasa manzon Allah ya musu misali da shi bare ma akwai wani sahabi da ake kiransa ma'amar Bino Abdullah al-Adawi yana daga cikin waɗanda suka hijira zuwa Habasha hadisinsa yana sahihu Muslim kitabun musaqat babu bai'i ta'am mislan bi mislin yace kana ta'amuna yau maizin a shair shi wannan sahabi yace abincin mu gaba ɗaya a wannan lokaci a zamanin manzon Allah abincinmu gaba ɗayansa sha'ir ne ba ma mu'amala da wani hatsi in ba sha'ir ba tunda an samu magana irin ta wannan sahabi Ta gama zan Allah yana magana ne da mutane waɗanda ke fahimtarsa ya ce ga hatsin da za ku karɓi zakka a kai saboda abin da mutane ke ci a lokacin kenan eh, saboda haka ya sa ibn al-usaimin in ka duba a sharhun mumke mujallar na biyu shafi na 549 ya ce alhububu wasu imar ta ji mu fi har zakka duk wani abin da ya zama hatsi ne ana iya auna shi ‘ya'yan itatuwa ana iya auna su ta ji bufi har zakatu zakata na waje ba a kai bishar da an kuna makila mutaka ana iya auna abu ana iya ajiyarsa kaga kenan ‘ya'yan mangoro babu zaka fa'in lamta kun ka zali fala zakata fiha ibn al-usaimin ya ce haza huwa aqrabul aqwali wannan ita ce fahimta da ta fi kusa da aiki da sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu kara hadisi guda sai mu dakata insha Allah walidara qutni ibn hajar yake a riwaya ta al-imam dara qutni wato hadisin da har yanzu hadisin mu'azu ne amma riwayar ta al-imam dara qutni yana sunan dara qutni kitabu zakat babu laysa bil khabara wa sadaqa hadisi na 1884 an mu'azin radiyallahu anhu wato mu'azu yana bayani game da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi fa amma al-qissa'u yace amma kukumba shi ake kira al-qissa'u kukumba wannan da ake ci wal bitihu da kuma kankana shine al-bitih wal rummanu da kuma ar-rumman wal qasabu da karar wanda don ana noma rake an kakan samu mutumin da zo noma rake gona babba kuma ya samu eh, arziki mai yawa a kai sannan sai ya ce wal da wato da danyen kaya ɗanyen amfanin gona shi ake kira al amma ibn hajar ya tsallake wannan kalma bai kawo a cikin bulugul marami ba sai dai asali kalman tana cikin sunan sunan zara kutuni hadisin ya zo wal qasabu wal kubaru fa afwan sai zama an samu tsallake wannan wadannan kalmomi guda biyu din wal kubaru wato da danyen shuka abinda ya zama wato eh, abinda ake kamar misali ganye fa afwan annabi sallallahu alaihi wasallam ce an yafi faqad afa anhu rasulullah wato mazan Allah ya yafi isnaduhu da'if ibn hajar yace isnadin hadisin yana da rauni yana talqisul habir a cikin talqisul habir ibn hadar ya ce lallai hadisin yana da rauni ya kawo bayani a kansa yana mujallar na bishafi na 165 wato abubuwan da babu zakka a kai shi ne ibn hadar ya kawo a ƙarshe bayan ya yi maganar abubuwan da ya kamata a fitar da zakka sai kuma ya kawo abubuwan da babu zakka a kai babu shakka akwai hadisai da dama kamar yadda ya ce wannan hadisin bai inganta ba hadisin da ya magana akan kukumba kankana rumman da rake da koren korayen amfanin gona su ake kira wato kamar eh, abin nan ganyayyaki kaga kenan babu zakka akai akwai hadisin Aisha akwai hadisin Aisha akwai hadisin Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma ambatatil ardu min al-khubari zakatu wato danyen kayan amfanin gona babu zakka akai inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tumatir kamar albasa duk danye ne danyen kayan eh, amfanin gona wanda baya bushewa kamar ataruhu da alayyahu ganyayyaki da sauransu sannan akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil khabarawati sadaqatu akwai hadisin muhammad bin jahashin akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin talha bin ubaidillah waɗannan sahabbai duk su ruwaito <clears throat> amma duk hadisan suna da rauni dukkansu suna da rauni shi sa ibn hajar ya ɗauko riwayar mu'azu tunda ana magana a akan mu'azu mu'azu bari a kawo riwayar sa bulugun bara amma akwai hadisi na ali bin abi talib aisha akwai eh, talha bin ubaidillah muhammad bin jahash anas bin malik duk sun ruwaito sai da dukkan su gaba ɗaya ba su inganta ba in ka duba tuhfatul ahwazi al-imam al-mubarak furi yace al'imamu zaila'i a littafin nasibin raya ya kirga ruwayoyin da suke magana game da zakan danyen kayan gona abinda ya zama danye ne abinda ya zama to baya bushewa kenan kamar su tumatir da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka sai al-imamu zaila'i yayi magana akai da al-imamu baihaqi akan cewa hadisan suna da yawa don haka suna iya samar da ma'ana tun da an samu sahabbai waɗanda suka yi aiki da su bare ma akwai hadisin na Umar lokacin yana shugabanci shi ma ya tabbatar da cewa laysa fil khabarawati sadaqa wannan yasa al-Imam Tirmidhi uh, yana babu ma ja'a fi zakatil khabarawati ya kawo hadisin Mu'adh dan Jabal annahu kataba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda lokacin yana Yaman ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa tambaya game da kayan lambu shin ana marzaka albukul abubuwan da ya zamanto wato akan akan yi noman su kamar jinsin abubuwan da ke da bawo akan ana fitar musu da zakka sai manzo Allah yake laita fiha shay'un babu komai game da wannan al-imam at-tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi annahu laysa fil khabarawati sadaqa duk masana suna aiki da waɗannan hadisai duk da cewa suna da rauni amma hadisan suna da yawa sannan an samu fahimtar sahabbai a kai cewa kayan lambu ba a marzaka don haka abin da ya shafi doya abin da ya shafi gwaza ya shafi dankali ya shafi tumatir albasa da sauransu salaf ba su yadda ana musu zakka ba kaga ba daidai ba ne kai kuma a yau ya zama kana da fahimtar da ta saba habban annabi sallallahu alaihi wa sallam bare akwai hadisai duk da cewa hadisan suna da rauni Allah ta baraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafarin kurakure. Eh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا